Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Juma'a Mubarak barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Esther ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 26 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad Hafiz zai ba mu kanin labarai. A yin taron ganawa da manema labarai na farko a matsayin shugaban Amurka Joe Biden a jiya Alhamis ya sanar da sabon sa na yin allurar rigakafin corona miliyan 200 a kwanaki 100 na farkon gwamnatinsa. Wani dan majalisar dattijan Amurka da shugaba Joe Biden ya tura a matsayin jakada zuwa Habasha ya ce ya buƙaci prime minister Abiy Ahmad ya ayyana tsagaita wuta a yankin Tigray da ke fama da rikici amma an yi watsi da kiran nasa. A jiya Alhamis shugaba Joe Biden ya amince cewa wasu sojojin Amurka 2,500 za su iya ci gaba da zama a Afghanistan bayan ranar 1 ga watan Mayu. To ma'adalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙin yara wato Child Right International ta yi alkawarin kalubalantar dokokin da suka shafi makarantu a ƙasar Ghana. Biyo bayan kin amincewa da makarantar a mota ta yi na karɓar wasu ɗaliban Rastafariya. Za kuma ku cewa tashoshin dakatarwar manyan motoci da sauran motoci da ke kan manyan titunan Najeriya sun fara aiki don rage yawan hatsari da ke faruwa a sanadiyar gajiya da direbobi ke samu. sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda wakilin murya amurka isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yayin taron ganawa da manema labarai na farko a matsayin shugaban Amurka Joe Biden a jiya Alhamis ya sanar da sabon kudurinsa na yin allurar rigakafin korona miliyan 200 a kwanaki 100 na farkon gwamnatinsa. Biden ya faɗa a farkon taron da aka yi a fadar White House cewa na san mun sanya buri da yawa wanda ya ninka ainihin burinmu sau biyu amma babu wata ƙasa da ta zo kusa a ƙarshen watan janairu kwanaki bayan rantsar da shi biden ya bayyana cewa yana so a raba allurar miliyan 150 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa amma gwamnatinsa ta rage wannan burin ya zuwa ranar laraba an yi wa mutane miliyan 130 allurar a cewar jami'an fadar white house inda aka yi wa mutane miliyan 85 allurar sau daya yayin da mutane miliyan 45 aka musu cikakke allurar. Wani dan majalisar dattijan Amurka da shugaba Joe Biden ya tura a matsayin jakada zuwa Habasha ya ce ya buƙaci firaminista Minista Abiy Ahmad ya ayyana tsagaita wuta a yankin Tigray da ke fama da rikici, amma an yi watsi da kiran nasa. A jiya Alhamis Sanata Chris Kun ya faɗa wa manema labarai a lokacin da ya gana da su cewa na matsa lamba don a ayyana tsagaita wuta wani abu da firaminista ya ƙi amincewa da shi kuma ya matsa lamba domin a hanzarta tattaunawar siyasa kan tsarin siyasar yankin tigray nan gaba kuns na hannun daman shugaba biden ne kuma memba a kwamitin hudda da kasashen waje na majalisar dattawan amurka sanata kuns ya dawo daga gajeriyar tafiyar da ya zuwa kasar da ke yankin afirka wanda ya nemi a dakatar da fada na kusan watanni biyar tsakanin sojojin gwamnatin habasha da tsohuwar jam'iyya mai mulki a yankin tigray tplf Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis shugaba Joe Biden ya amince cewa wasu sojojin Amurka 2,500 za su iya ci gaba da zama a Afghanistan bayan ranar 1 ga watan Mayu, wa'adin da aka amince sojojin Amurka su bar kasar a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla shekara ɗaya da ta shige da ƙungiyar Taliban. Biden ya faɗa wa manema labarai a fadar White House a ganawarsa da su ta farko cewa zai yi matukar wahala mu iya cimma wa'adin ranar ɗaya ga watan Mayu. Biden ya kawo wasu dalilai da suka nuna yiwuwar yin jinkirin, amma ya ce ko da Amurka ba ta iya cimma wa'adin ba, ba zai bar sojojin Amurka su ci gaba da zama a Afghanistan ya haura shekara mai zuwa. Ba zan iya ganin yadda lamarin yake ban ji shi, wannan ba shi ne niyata na ci gaba da zama na tsawon lokaci ba. nan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙin yara wato Child Right International ta yi alkawarin kalubalantar dokoki da suka shafi makarantu a ƙasar Ghana. Biyo bayan ƙin amincewa da makarantar Achimota ta yi na karɓar wasu ɗaliban Rastafariya. Da yake magana da manema labarai babban daraktan kula da yara na ƙasa da ƙasa na Accra bright apia ya ce dole ne a samar da dokoki da ka'idoji na makarantu a kasar wakilin muryar amurka da ke birnin accra a ghana redwan muktar abbas ya aiko mana da rahoton game da abin da kungiyar mai fafatakan kare haƙƙin yara child rights international ta ce ne wasu ƙa'idodi da sharuɗan makarantu a ghana na nan gabanin ayyanar da dokar yara mai lamba 560 na 1998 daraktan zartarwa na child rights international bright apia ya ce yawancin ƙa'idodi da sharuɗa ba suna nufatar halin rayuwa ko burin ɗalibai ba ne. A maganan ɗalibai Rastafarian ɗin nan da aka ƙi ɗauka makarantar Achimota a hakika babu wata doka ko sharaɗi a makarantun Ghana da ya taɓa zancen haƙoƙi da 'yancin ɗaliban Ghana. ya ce ma'aikatar ilimin kasar ghana ce ke da alhakin takaddama din nan da aka samu tsakanin makarantar da kuma ɗaliban guda biyu should fashion out their rules and regulations. Therefore, the governing bodies of the various schools determines what the so-called rules of regulations of particular school and what they think is appropriate for Mun fahimci cewar ma'aikatar ilimin Ghana a matsayin wacce ke ɗauke da ikon tafiyar da sha'anin ilimi ba ta da wani tsari na ƙasa da ke jagorar yadda makaranta ke tsara ƙa'idodi da sharuɗansu saboda haka hukumomin makarantu ke zantar da abin da suke cewa ƙa'idodi da sharuɗa na abin da suke jin zai dace wa yaro akan haka mun yi tattaki zuwa makarantu daban-daban don ganin ƙa'idodi da sharuɗansu kuma mun fahimci cewar yawancin ƙa'idodi da sharuɗar da ke akwai ba a kula da haƙoƙin yara nan kuma yawancinsu don kare mutunci da martaba makarantu ne kawai maimakon kare jin daɗin yara da tsarin kula da halin rayuwar da muke da su cikin ƙa'idodinmu na ƙasa Mr. Appiah ya bayyana cewar a halin nan da ake ciki Child Rights International a bisa haɗin kai da dangin 'yan rastan da lamarin ya shafa za su tafi kotu su kalubalanci ka'idodi da sharuɗa da ke tafiyar da sha'anin makarantu da yadda suke la'akari da halin rayuwar yara. An dai haramta wa yaran masu rasta so makarantunsu a makarantar Atimotani saboda wannan dunkulallun gashi da ke kansu kuma tarin ɗiyan ghana sun zargi makarantar akan wannan mataki da ta ɗauka. Ma'aikatar ilimin ƙasar ta umurci makarantar ta rabu da yaran su ci gaba da karatunsu amma makarantar ta kekashe ƙasa ta ƙi. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. madalla an gaishe ka Ridwan Abbas har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da karashen labaran duniya. A jiya Alhamis jami'an kiwon lafiya a kasar Denmark sun ba da sanarwar tsawaita wa'adin jinkirta yin allurar rigakafin COVID-19 na kamfanin AstraZeneca da karin wasu makonni uku don a sami isasshen lokacin tantance lafiyar rigakafin saboda mutuwar da wata wadda aka yi wa rigakafin ta yi sanadiyar daskarewar jini Wannan mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar tantance magunguna ta tarayyar turai EMA da kuma hukumar lafiya ta duniya WHO kowace ta tabbatar da ingancin rigakafin. Kasar ta Denmark ta dakatar da yin allurar rigakafin a ranar 11 ga watan Maris bayan da rahotanni suka nuna cewa wata kasar 'yar shekaru 60 ta mutu sanadiyar daskarewar jini bayan da aka yi mata rigakafin. Wasu kasashen turai da dama sun bi sahun Denmark. A wani taron manema labarai a birnin Copenhagen, Tanja Eriksson na hukumar tantance magunguna ta Denmark ya amince da wannan shawara da aka yanke. Sakamakon karshe na zaben ya nuna cewa Isra'ila ta sake fadawa rudanin siyasa inda Firaminista Benjamin Netanyahu da masu kalubalantarsa suka kasa samun rinjaye na kafa gwamnati. Hukumar zaɓe ta Isra'ila ta ce tare da ya kashe ɗari cikin ɗari na ƙuri'un cewa jam'iyyar Likud mai ra'ayin mazan jiya ta Netanyahu da ƙawayenta sun lashe kujeru 52 na majalisar dokokin ƙasar. Sai dai ɓangarori masu aƙida daban-daban na jam'iyyu da suka himmatu don kawar da shi sun lashe kujeru 57. Wata jam'iyya mai ra'ayin mazan jiya ta lashe kujeru bakwai yayin da jam'iyyar Arab Islamist ta lashe kujeru hudu. Dukansu ba su nuna sha'awar su ta shiga gwamnatin haɗin gwiwa ba idan babu wanda ya iya cimma samun kujeru 61 masu wurin jayi na makonni da za a yi ana tattaunawa to isra'ila za ta je zaɓe zagaye na biyar a cikin shekaru biyu a gaishe ka muhammad hafiz wato tashoshin dakatarwar manyan motoci da sauran motoci da ke kan manyan titunan Najeriya sun fara aiki don rage yawan hatsari da ke faruwa a sanadiyar gajiya da direbobi ke samu. Hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa wato Shippers Council ta samar da tsarin da haɗin gwiwar gwamnatoci da 'yan kasuwa Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Nasir Adamu yar Hikaya da karin bayani. Waɗannan tashoshin dai da za su taimaka wajen rage cinkoso a kan hanya a wasu garuruwa da manyan motoci ke cin zango kafin tafiya irin su kariya jihar Bauchi, Marabar Jos, Tafa, Gwalam, Mariga mai gada biyu, Isiya Langa da sauransu tsari ne da kasashen duniya musamman ma masu ci gaba suka ɗauka don kare rayuka da dukiya. Don wasu hatsarin kan faru ne sakamakon barci da ke ɗauke direbobi. A taro da masu ruwa da tsaki na hanya Abuja, babban sakataren hukumar kula da hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa Malam Hassan Bello ya ta yadda taswirar tashoshin za ta kasance da zai zama har da bunƙasa tattalin arziki. Duk kungiyar direba da Najeriya tana nan, saboda dole mu yi da su. Mu ce musu bayan ayi wannan ba za ku je ku fakin bayan titi a kan titin a cikin birane. Dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su yi kawai. Nan za a ba su komai in ma gareji mota ta lalace akwai mechanic village wurin idan mai suke so akwai shi in suna son ba su lafiya ne akwai asibiti akwai police akwai komai yadda an yi tanadi wayannan tashoshin da za a yi shugaban sashen kula da haɗin gwiwa da sassa masu zaman kansu don kafa tashoshin malam mustapha zubairu ya ce tuni wasu daga tashoshin sun fara aiki a ore a jihar ondo wadda wani kamfani ne mai zaman kansa ore liberty development company da haɗin gwiwan gwamnati a halin yanzu sun fara aiki kamar misali akwai wadda ake kokarin yi a obolafo akwai kamar ilela duk da yake dai muna da ɗan matsaloli haka amma dai sai kuma a kamar jihar yobe an fara gini a wannan madakata sai kuma na jihar kaduna wadda gwamnatin jihar kaduna ta yi a wannan wajen sun tsara za su a a tafa da buruku amma dai na maraban jos a shi yanzu sun fara yi duk da yake ba za mu ce ya kai standard da ake bukata ba amma dai an fara cimma burin abin da ake son aya wannan project Manyan motoci dai har yanzu su ne babbar hanyar adadar kayan masarufi a fadin Najeriya da rashin haɗe birane da layin dogo. Da hakan ke sa motocin masu nauyi murkushe tituna da haifar da ramuka ko kofi tsarin bijimi a kan titunan da hakan kan jawo munanan hatsura. haka na ta kafa tashoshin sauke hajar teku a kan tudu ko yankunan da ba sa gabar teku na arewa na samun cikas da rashin ingancin layin dogo. Da haka sai manyan motoci da ake kira doguwa ke kwana tafiya don kai muhimman kayayyakin. Hakanan duk gudun mutum a mota dole ne ya biya hankali don ko zai taras da manyan motoci a gabansa hagu da dama. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adamu Kaya da aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro yanzu sai ku daɗa gyara zama don sabon shirin manuniya. Manuniya. Wishin mai yai ne a majalisar dattijan tarayyar Najeriya aka ga ana ta da jijiyar wuya kamar za a baiwa hammata iska. Ai tilka tilka akai hare kai ga akai zaɓe na murya sai shi shugaban marasa rinjaye ya ce a sai a fasa gidan ayin lissafi. Maganar buƙatar jure hamayya kuma ita ce wasu masana ke cewa jam'iyyar APC ta rasa a wannan ƙasa. Abin da ya sa ita APC ba ta jurewa hamayya saboda duk abin da gwamnatocin baya suka yi ta nuna ba su iya ba. Sai dai tuni su manyan ma'aikata rana majalisu a ƙasa da kuma jihohin tarayya gaba ɗaya suka dukufa suka duka yajin aiki baki ɗaya. Ba wai mun shiga yajin aiki ba ne domin kassara aikin majalisa. Idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba to kaga ana wa ita kanta ta demokaraɗiyya zaban ƙasa. Shi ko wani tsohon ɗan da dattijan tarayya Najeriya cewa yake wannan yajin aiki na ma'aikatan majalisun jihohin da tarayya ya yayi daidai. Kowanne gwamna ne ko a ina ike idan bai tabbatar da wannan doka ba to ya kare kundin tsarin mulki. Ba masu shi shugaban kasa an yi wannan executive order ta da kake magana ba rashin aiwatar da ita ba karamin na kasu bane sai dai su wasu yan kasa magana suke ta matsar matsalar tsaro kasar Najeriya tana cikin halin abin da ya rage kawai tamkar ka ce jirgin ruwa ne wanda yake tsakiyar teku wato injinan shi suka tsaya gaba daya kaga ba abin da zai faru sai dai ya nitse waɗannan fa kaɗan ne daga cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan sabon shiri na manuniya alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniya. Shiri na shida a cikin jerin gwanan shirin manuniyan da ke nuna wa duniya irin tsarin tsibe tsantsar siyasa da shugabancin da zai kula da waɗanda ke zaɓin shugabanni. Maganar shuka shugabanci da kuma girbe abin da aka shuka bayan shugabancin shi ke jawo hankalin masana musamman ma dai masu ganin matsalar tsaro ta riga ta yi tsami a Najeriya da ya kamata a saisaita ta. Dabta Yahuza Ahmad Getso masani gani ne kan harkokin tsaron da ya kalli kalaman gwamnoni akan koro waɗanda ke sace mutane a daji da ya ce a gaskiyar magana ya kamata a ƙara tunani. Na kalli wani abun dariya a cikin jaridar Zaneshi cewar gwamnonin Arewa sun ce su waɗannan masu aikata laifi su bar daji to in sun bar daji su tafi ina kuma in sun bar daji da makaman in suka rinka silalewa ɗaya bayan ɗaya suna dawowa cikin al'umma to in an yi haka ina mafita kuma ina makoma ni a tsoron da nake yi kada su rinka silalewa ɗaya bayan ɗaya suna dawowa cikin gari kuma suna shigowa da makamansu za su zo su ci gaba da aikata irin wannan ta'asa ko wacce ta fita sannan a zo a ce sannan ne za a zo a sake sabon shiri kuma kowanne ɗan ƙasa yana da hannu da gudunmuwar da ya kamata ya bada don tabbatar da tsaro a Najeriya da kuma dawo da aminci daga halin da muke ciki na halin ni'yasu halin jimami wanda ƙasar Najeriya tana cikin halin abin da ya rage kawai tamkar ka ce jirgin ruwa ne wanda yake tsakiyar teku wato injinan shi suka tsaya gaba daya. kaga ba abin da zai faru sai dai ya nitse. Maganar makalkalewa matsalar matsananci matakin tsaron da ake gani a wasu sassan Najeriya musamman dai arewaci na cikin abubuwan da wasu ke ganin kawai tsantsagwarin tsabar hamayya ne. Ake yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ake ganin ta gwangwaje abubuwan alasan barka kuma ta shimfiɗa shimfiɗar share shirgin da ake ganin an gani a maganar tsaro a baya. Ko da yake kuma masana na ganin rashin juriya na hamayyar ma shine babban matsala na gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kamar da yadda shugaban cibiyar nan ta wayar da kai akan tsantseni da kuma adalci a jagoranci da shugabanci. Kwamar comrade kabir sa'id dakata ya nuna wa manuniya abin da yasa ita apc ba ta wa hamayya saboda duk abin da gwamnatocin baya suka yi ta nuna ba iya ba amma kuma sai ya kasance cewa yanzu abin da duk ake yi a yanzu babu wani sabon abu dama abin da ake a baya ne ake yin wanda ya fi shi yanzu wannan abin shi yasa ita jam'iyyar apc ba ta ba da kafa a mata hamayya mafita ni ina ganin kawai magana ce ta a wayar da kan 'yan ƙasa cewa hamayyan nan ba laifi ba ne kuma a yi kira kira ga gwamnati da masu rike da madafun iko cewa barazana ba ita ce mafita ba mafita ita ce idan an yi hamayya a tsaya a kalli sakon da aka zo da shi ba wai wanda ya zo da sakon ba idan yanzu misali makiyinka ne sai ya zo ya ce maka motar nan taka da kai fakin bayan ta akwai kusa duba za ka kaga kusa ce in kusa ce ka cire domin in ka batta za ta iya fasa maka taya a kalli mai suka faɗa kafin a je a ce a dama baya kaunar gwamnatin su kuma 'yan ƙasa kada wannan barazana ta gwamnatoci ko a matakin jiha ko a matakin kasa ta sanyaya musu gwiwa matukar abin da suke faɗa suna da hujja. Ba wai mutanen gari kaɗai ke hawa hawar hayaniya da haya gagar hamayya a Najeriya ba. Duk lokacin da aka bujiro da wani batu cikin zauren majalisun tare Najeriya ma akan sha ta ta taɓar gazar ɓararrakar juna. Kuma irin wannan aka hanga a makon jiya lokacin da shugaban marasa rinjaye na Masar jan tare Najeriya ya rungumo wani kudurin doka da ke ƙoƙarin ganin an samar da hukuma wadda za ta rinka gudanar da aikin rundunar sojin wannan ƙasa. abin da ya kawo ta da jijiyar wuya na 'yan majalisun da dole aka tashi aka yi wani zama na kuskus kafin aka samu aka daidaita sahu tsohon gwamna har sau biyu a jihar nasarawa kuma dan jan tare najeriya sanata abdullahi adamu ɗaya daga cikin magoya bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari tun da ɗan jam'iyyar apc ne kuma ya nuna wa manuniya abin da ya sa kudirin dokar ya gaza nuna ka dibi halin ƙasar da ke ciki kuna zaune ma lafiya ta me ke faruwa an samu biyan bukata bari kuma a kawo zai kawo rashin jituwa tsakanin wanda kila yau a ce a'a an ba wani shugaban soja wasu ba so ba ko don me za ka yi soja wani gari wani kasa ko wani kabila ba wasu ba ko wani addini ba wannan abu ne bai kamace mu ba sam sam sam kuma ka muka ce a kuma Allah cikin ikon shi bayan an yi turka-turka akai akai zaɓe na murya sai shi shugaban marasa rinjaye ya ce a sai a fasa gidan ayi lissafi to mun ga yin wannan ana so ne kawai a ƙara jan abin da zai kawo fitina a gidan to muka ga sai su manyan gidan suka ɗaga suka yi suka yi taro maza maza da shi kan shi wani kawo sannan aka komo aka yi zama na musamman kuma kuma cewa suka da cewa eh lalle akwai gaskiya magana kuma sun yadda da zan yi kuma ba shi dama ya yi magana ya je da kanshi. babban bakin da ke bugun tantanin makwallatan wasu 'yan kasa shine yadda ko da an yi doka a dukkanin zauren majalisun wannan kasa ba lalle ne batun aiwatar da kudurin dokan ba ko da ko shugaban kasa ya rattaba mai hannu irin wannan kuma shi ya faru da maganar kudurin dokan ba da cikakken 'yancin gashin kai na majalisun dokokin jihohi a wannan kasa wanda duk da yin dokar da kuma rattaba mata hannu da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi abin ya ci ya cinyewa a jihohi dai kawai sai juya ɗan majalisun ake kamar waina wannan kuma shi ya tunkuɗa tulkar tunzura manya-manyan ma'aikata a masun jihohin tare na jan da suka duka yajin aiki yajin aikin da aka ji shugaban kungiyar manyan ma'aikatan majalisun dokoki a jihar kanon Dabo Comrade da Yusuf na cewa kamar yadda kake gani dai har yanzu majalisa tana nan a rufe kamar yadda ita kungiya ta kasa ta ba mu umarni cewa mu rufe majalisu to kuma alhamdulillah har zuwa yanzu ita majalisa ta munan ta Kano alhamdulillah kamar yadda idan kai yake nuna ma yanzu ga ta arfe ma'aikatan mu sun ba da haɗin kai su ma kuma yan majalisa babu wanda ya zo har yanzu. Matsalar da gwamnoni ne ko da shugabannin majalisun dokoki ko kuma da faji shugaban kasa. To mu abin da kawai muke fata kuma muke roko kawai ya ga cewa an sakawa majalisun jihohi mara ya zama cewa an ba su cin gashin kansu akan dukkan al'amuran da ya shafi majalisa. To shin wai anya maganar yajin aiki na manyan ma'aikata a majalisun dokokin jihohi jihohi ba zai hana ruwa gudu ba kuwa? Wannan kuma ita ce tambayar da manuniya ta nuna wa shugaban kungiyar manyan ma'aikatan majalisun dokokin jihar Jigawa Kwamar Umar Adamu. Gaskiyar magana an kulle majalisa ne saboda sakamakon muna neman 'yancin gashin kanmu kamar yadda doka ta bamu wanda shugaban kasa ya sa hannu a kanta shekara biyu da wuce. 'Yancin gashin kai wannan iri na kuɗi ko kuma na yanayin aiki. Na kuɗi da kuma yanayin aiki. To amma baka ganin wannan matakin naku kamar zai kassara ayyukan majalisa. Ba wai mun shiga yajin aiki ba ne domin kassara aikin majalisa mun shiga yajin aiki ne domin karfafa aikin majalisa idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba to kaga ana wa ita kanta demokaradiyya zagon kasa tun dai maganar yajin aikin manyan ma'aikatan majalisun dokokin jihohin tare Najeriya ta ta da ta taburza abin da yasa wasu ke gani lokaci ai kawai gwamnonin tare Najeriya su tabbatar da sun rungumi wannan kuduri idan dai ba so suke su ci gaba da tabbatar da tura 'yan majalisu a ajihunsu ba wannan kuma shine shigar ra'ayin tsohon dan majalisar dattijan tare Najeriya sanata Masa'udu El Jibril Doguwa na jihar Kanawa. Kamar yadda majalisar kasa ta ci gashin kanta a harkokin kuɗi wadda gwamnatin tarayya yanzu ba ruwanta da yadda harkokin kuɗaɗen majalisar kasa suke to haka waɗannan majalisun na jihohi kamata su zama. Kuma daga lokacin da aka ci shugaban kasa an yi karance-karancen doka a majalisa an yarda da ita a majalisa aka kai masa kan teburinsa isa hannu to daga lokacin kowanne gwamna ne ko a ina ike idan bai tabbatar da wannan doka ba to ya kare shine kundin tsarin mulki rashin aiwatar da ita ba karamin na kasu bane dama majalisu abinda isa ake su kansu shine wato gwamnoni da suka rike suka shaƙe wuyansu dan dole sai sun musu abin da suke so amma daga lokacin da aka ce wannan dokar ta sako kasa ana yi to babu shakka gwamnoni za su ga da cewa a takaice wato majalisu suna da yancin kansu to duka duka kuma da waɗannan kalamai na tsohon dan majalisar dattijan tarayyar Najeriya sanata El Jibril Doguwa za mu dode bakin buhun batutuwan da muka ɗuro muku a wannan rana a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku. Musamman ma dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwari na jihar Kano wanda ya kawo muryoyi da dama da kuka ji a cikin wannan shiri. Sai abokiyar aiki Madina Daudan da kan yi daudala dan dawo mana da muryoyin da za mu kawo muku. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wannan shiri na manuniya. madalla. a gaishe da Isa Lawal Ikra. Masu sauraro da fatan yau makon ji daɗin shirin manuniya na wannan makon. Yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman PhD babban limamin masallacin Sultan Bello da ke garin Kaduna tarayyar Najeriya. Azumi ya kusa kuma alhamdulillahi muna matukar farin ciki da Allah maɗaukin sarki ya sa muna masu rayuwa da kuma lafiya domin ganin wannan alkhairi unzila fihi saboda haka nasihar mu ga al'umma a yau ita ce mutane su fara tanadi kamar yadda mutum yake tanadi idan zai yi tafiya mai nisa ya tanadi guzuri ya tanadi abinci ya tanadi tufafin da zai sanya to haka ma azumi ya kamata mutum ya tanade shi amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina mutum ya fara tanadi ya zai ji tsoron Allah yaya zai samu kariya daga fadawa wuta da Allah ya da wa wanda suka saba masa wannan ba zai yiwu ba sai mutum ya aikin alkhairi mutum ya gabatar da sallah akan lokacinta sai mutum ya yi wannan azumi ya san hukunce hukuncen azumin sa'annan kuma ya biye masa da ayyukan alkhairi domin azumi ne azumin wannan wata ne alkhairi wata na tausayi wata na jin kai ka duba su waye makwatanka wanda ba su da shi ka taimaka musu duba su marayu ka taimaka musu ka duba su waye waɗanda suke miskinai ka taimaka musu ka duba marasa lafiya a asibitoci ba sa iya yin azumi ba sa iya biyan kuɗin magunguna ka taimaka taimaka musu lokaci ne da ya kamata mutum ya duba ya ga cewa ga bayan Allah za su bauta wa Allah ya sauke musu kayan abinci abubuwan da ake saya na masarufi na yau da kullum muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan wata ne albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana wahalhalun da muke ciki da ƙarshe ina karkarewa da kira ga masu hannu da shuri da su tsaya su duba su gaga lokacin da za su yi sadakatun jariya haka nan ko masu mulki su ji tausayin talakawa a wannan lokaci su ma su tallafa dukiyar nan ta kasa gaba daya da fatan Allah madaukin sarki ya saka da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah nasihar juma'a kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga muhammad hafiz da labarai a takaice yayin taron ganawa da manema labarai na farko a matsayin shugaban amurka joe biden a jiya alhamis ya sanar da sabon kudurinsa na yin allurar rigakafin korona miliyan 200 a kwanaki 100 na farkon gwamnatinsa. Biden ya faɗa a farkon taron da aka yi a fadar White House cewa na san mun sanya buri da yawa wanda ya ninka ainihin burinmu sau biyu amma babu wata ƙasa da ta zo kusa a karshen watan janairu kwanaki bayan rantsar da shi biden ya bayyana cewa yana so a raba allurar miliyan 150 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa amma gwamnatinsa ta rage wannan burin wani dan majalisar dattijan amurka da shugaba joe biden ya tura a matsayin jakada zuwa habasha ya ce ya buƙaci firaminista abi ahmad ya ayyana tsagaita wuta a yankin tigray da ke fama da rikici amma an yi watsi da kiran nasa a jiya alhamis sanata chris kun ya faɗa wa manema labarai a lokacin da ya gana da su cewa na matsa lamba don a ayyana tsagaita wuta wani abu da firaminista yake amincewa da shi To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya ba da umarni da injiniyanmu na yau ya ce tako Binta Esiro da na shirya da kuma gabatar da ke muku fatan alkhairi huta lafiya ma'assalam.